This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 12 ga watan Satumban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kwadago da na farar hula a kasar Ghana suna ƙara matsa lamba ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin hana haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba lamarin da suka ce yana shafuwar yanayi da muhalli a ƙasar. sinadiran da ake amfani cikin wannan aiki sinadiran na bata gonanakinmu da ruwan da muke amfani da ita na ban ruwan da muke shuki da ita To za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli sannan idan mun buɗe layukanmu na wayar tarho can anjima muna son ku kira ku bayyana ra'ayoyi kan menene kuke ganin ya haddasa matsalar tashin farashin kayayyaki a Najeriya. To amma kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. A yau ake sa ran jaka da ya Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar a kirkiro da kujerun dindindin biyu ɗaya ga ƙasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin ƙananan ƙasashen tsibirai masu tasowa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. yunkurin yin hakan na zuwa ne a kokarin da amurkan ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da afirka inda da dama ke cike da bacin rai na ganin yadda washington ke mara wa isra'ila baya a yakin da isra'ilan ke yi a gaza da kuma hankoron zurfafa dangantaka da kasashen yankin pacific da ke da mahimmanci wajen dakushe tasirin china a yankin thomas greenfield ta shaida a fadar a wato kafar labarun reuters fatanta na ganin wannan yunkurin ya ci gaba ta hanyar da za a iya cimma sauye-sauye a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a nan gaba abinda ta bayyana a matsayin wani bangare na tarihi da shugaban amurka joe biden zai bari ƙasar australia ta tuɓe kambin yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin sa idon su a yayin tsawon lokacin da aka ɗauka ana yaƙi a afghanistan a yau alhamis ministan tsaron australia richard mayers ya shaida babbar majalisar ƙasar cewa manyan jami'an sojin da suka yi aiki a afghanistan za su rasa su mai daraja na aiki bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yayin yaƙin afghanistan tsakanin shekarun 2005 da 2010 sha shida. When you command a unit, you will receive often the benefits and the accolades of what... Minista Maris kenan yake cewa a yayin da aka ce kai ne ke jagoranta wata runduna ko sashi, to kuwa dole ne ka girbi duk abin da aka shuka a ƙarƙashin kulawarka ko mai kyau ko aka san haka, ko da kana a wurin a zahiri ko baka a wurin. Shi ma ƙaramin ministan tsaron Australian Andrew Hastie tsohon soja ne da ya aiki a Afghanistan. Those who are alleged to have shed innocent blood are alone responsible for that. I do not say this to absolve Andrew Hesse kenan a ranar Alhamis din nan yake shaida majalisar ƙasar cewa dole ne waɗanda suka yi sanadiyar zubar da jini su ɗauki alhaki da duk wani sakamako na junan nan bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Ya ce ba wai ina yin Allah waje da su bane illa dai kawai wanda ya ga hotunan waɗanda aka kashe to fa dole ne shugabanni su tambayi ba a siyi. a yau alhamis amurka ta ce tana ci gaba da matsin lamba ga isra'ila na ta kare wuraren jin kai a gaza kwana guda bayan da wani harin da isra'ila ta kai kan ginin wata makaranta ta majalisar ɗinkin duniya ta kasance mafaka ga falastinawa da yaƙi ya ɗaiɗaita inda mutane sha hudu suka rasa rayukansu tare da wasu ma'aikata na majalisar ɗinkin duniya su shida sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai a wasu cewa akwai buƙatar ganin an ba da kariya ga wuraren jin kan jama'a kuma abu ne da za a ci gaba da yi ya kara da cewa a lokaci guda kuma ana ci gaba da ganin hamas na boyewa a cikin irin waɗannan wurare wajen gudanar da ayyukansu da ci gaba da yin barazana abin da ya ce dole ne a taka ma hakan birki saboda hakan na sa rayukan farar hula a cikin garari ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daga ranar alhamis tsina ake sa ran shugaba joko widodo na indonesia zai shafa makonnin karshe na wa'adin mulkin sa a sabon babban birnin kasar nusantara a daidai lokacin da wasu ke bayyana shakku kan ci gaba da samar da gagarumin ci gaba da ake hasashe a cikin gina birnin da aka ware madala biliyan 32 gagarumin aikin da ake aiwatarwa a tsibirin borneo ya sha fama da koma baya da ya hada da tsaiko wajen gine-gine da matsalolin da suka shafi filaye da rashin masu zuba jari daga kasashen waje a watan yunin da ya gabata ne manyan jami'ai biyu da ke kula da sabon birnin na Nusantara suka ajiye aiki daya daga cikin manyan jami'an jakowi ya jaddada a yau alhamis dinnan cewa za a kwashe goma shekaru kafin a kammala ginin birnin na Nusantara. a ranar alhamis nan hukumar lafiya ta duniya who ta ce ta kwashe mutane kusan 100 daga zirin gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kuma yi kiran da a samar da wani tsari mai ɗorewa na fita neman lafiya ga dubban mutane da ke bukatar kula wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankin da aka mamaye na falasɗinawa richard Papercorn ya shaidawa 'yan jarida hakan. hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. ƙungiyoyin farar hula da suka hada da gamayyar ƙungiyoyin kwadago da na addini da kafofin yada labarai na kasar Ghana suna kara matsakaimin wato matsin lamba ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakan yaƙi da harkar wato da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyoyin sun ce suna yin haka ne sakamakon mummunan tasirin da ayyukan haƙar ma'adanan da aka fi sani da galamsi suke haifarwa ga koguna da samar da ruwan sha da muhalli da lafiya da kuma aikin gona. Wakilin mu Idris Abdullah Bako ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra. Ƙungiyoyin sun ƙara ƙaimi ne bayan da masana suka ba da gargaɗin cewa idan ba yaƙi haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba cikin gaggawa to Ghana za ta kai ga shigo da ruwan sha daga ƙasashen waje. Biyo bayan wannan kuma kamfanin ba da ruwa na Ghana ya fitar da sanarwar cewa gurɓacewar koguna da matattarar ruwa a sanadiyar galamse ya sa ba a iya samar da ruwa mai inganci ga mazauna birnin Cape da kewaye da ke yankin tsakiya. Baya ga gurɓatar ruwan sha da galamse ke yi, Muhammad Jafar Dankwabiya mataimakin daraktan bin bincike ne a cibiyar kula da yanayi da kiyaye abinci ya yi muryar amurka ƙarin bayani game da wasu illar da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida yake yi wa ghana ba sinadiran da ake amfani cikin wannan aiki sinadiran na bata mu da ruwan da muke amfani da ita na ban ruwan da muke shuki da ita shisa wannan aiki na galamse tana da matsala sosai kuma in ba tashi an tsaya ba zai kai lokacin da in ba mun shigo da abinci ba mu ya mu shuki a nan kasa ruwanmu ba mu ya mu samu ruwan kwarai mu sha sannan rayuwa da kanshi zai zama abun da ba mu iya mu dauki. A taron manema labarai daga muryar kafofin yada labarai kan yaƙi da haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, ƙungiyoyin farar hula daban-daban sun yi kira da ɗauki matakin gaggawa kan galamsi. Kenneth Kumsin, mataimakin sakataren gamayyar ƙungiyoyin 'yan kwadago, ya bayyana cewa ƙungiyar ta buƙaci a gaggauta kafa dokar ta ɓaci a yankuna da lamarin galamsi ya shafa, tare da dakatar da duk wani aikin haƙar ma'adinai a gandun dazuzzuka da kafa kotuna na musamman domin hukunta masu laifi, sannan a tura sojoji domin tarwatsa kayan aikin haƙar ma'adinai sannan ya ƙara da cewa that organized labor would urgently embark on series of demonstration ma'aikata za su fara gudanar da zanga-zanga da kuma yajin aiki a duk faɗin ƙasar idan gwamnati ta kasa magance matsalolin da muka shimfiɗa a ƙarshen satumba 2024 shi kuma jagoran gamayyar ƙungiyoyin kafafen yada labarai akan galamsey dr injiniya ken ashigbe a nasa bangaren ya ce akwai yajin aiki da za a yi abinda mu a matsayinmu na kafafen yada labarai za mu yi idan aka fara yajin aikin za mu yi watsi da duk wani abu da ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa don haka muna addu'ar shugaban ƙasa ya yi aikin da ya kamace shi a yanzu shugaban kungiyar 'yan jarida ta ghana gja mr albert kobna dunfo a nasa bangaren ya ce Duk 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa tilas ne su fito fili su tabbatar da goyon bayansu da yaƙi da wannan ikilai idan har suka kasa yin hakan hakan na nuni da cewa ba su da muradin al'ummar kasar kuma ba su cancanci shugabanci ba kungiyar kananan manoma na ghana baya ga masu galamse ta yi kira ne da a kara har da kananan masu haƙar ma'adinai da gwamnati ta ba su lasisi sai dai mai tsara shirye-shirye na kungiyar kananan masu haƙar ma'adinai alhaji baba ahmed ya yi watsi da wannan kiran kuma kamar yadda mutane ke kira a ban small scale mining game da galamsin duka eh ba zai yi ba mutane suna magana sai su manta kamar small scale mining an kirkiro shi ne saboda a samu aiki a yi ne zaka na yance maka mutane da ke cikin small scale mining da suke da licensing da suke dokan mutane muna da mutane almost 1.8 million don shi ba zai yi ba yasa su sake hankali su wannan bai taimaka wani hanya za mu bi waɗanda ke bata ruwan na mu shi sauran kungiyoyi da suka kara muryoyinsu kan yaƙi da gamse sun hada da kungiyar masu masu gudanarwa mata EWN da kungiyar kananan mahakar ma'adinai na Ghana da kungiyar gamayyar bishop bishop din 'yan ɗariƙar Katolika da ofishin limamin limamai na Ghana da sauransu. Idris Abdalla Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida Idris Abdalla Bako. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a kowane lokaci a tashar mu ta VOA Africa akan mita akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar da shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne a akan ibtila'in ambaliyar ruwan da take ci gaba da ratsa kasashen nahiyar Afirka musamman ma a yankin Sahel. Sunana Aisha Mu'azu. bana ambaliyar ruwa ta shafi mutane da dama a kasashen nahiyar Afirka. Lamarin da kungiyar Red Cross take gargadin cewa matsalar tana daɗa ta'azzara a niger Mali da nigeria alkaluman kungiyar sun nuna cewa sama da mutum 841 ne ambaliyar ta shafa a jamhuriyar niger inda akalla mutum dubu hudu suka rasa muhallansu ɗaruruwa kuma suka riga mu gidan gaskiya. ita ma kasar mali tana fuskantar mafi munin ambaliyar da ta shafi kasar tun bayan shekarun 1960 inda ambaliyar ta ritsa da mutane 343,900 sannan an ba da rahoton mutuwar mutum 55 a najeriya kuma ambaliyar tana ci gaba da yin mummunar ta'adi inda ta ritsa da sama da mutum miliyan uku da digo biyu wanda alkaliman suka nuna cewa kaso 60 cikinsu yara ne sannan na baya-bayan nan da ya faru a maidugurin najeriya ya kasance mafi muni da aka samu cikin shekaru 30 bayan da madatsar ruwan alau da ke shayar da al'ummar jihar borno ta fashe Dr. Murtala Abubakar Gada na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, Najeriya ya ɗora da bayani a game da ambaliyar da ta auku a bana waɗannan gulaben namu kusan sun yi ciko da madaman da muke da su misali a nan sokoto bangare ko kuma sokoto bejin muna da goranyi muna da bakalori da dai sauran yan da madamai haka to dukkansu sun cika da zaran dan ya cika kuma dole sai sun saki ruwan nan saboda in ba haka zai ci da madaman nan kin ga dole suka saki wadamun gaba ɗaya suka cika duk abin da aka sa abin kayan gona ya zo ya halaka haka dai za ki ga matsaloli iri-iri na biyu kuma ambaliyar nan ta faru cikin garuruwa kansu a garuruwan zaki tarar da akwai abin nan magudanan ruwa amma saboda yawan ruwan da ke faruwa magudanan ba su iya ɗaukar ainihin adadin ruwan da ke gudana a dalilin haka za ki ga su ma ruwan sun cika unguwanni sun cika gidajen mutane abin akwai dai ban tausayi gaskiya Ba a takaice ya abin da yake faruwa wannan ruwan da aka samu fiye da yadda aka saba ya faru ne within a kasashen sahel wurare ne wanda ba a saba ganin ruwa mai yawa sosai ba irin haka nan amma bana sai abin ya su gaba ɗaya wannan bangaren to gaskiya kusan shi ya haifar da faruwa abin tun daga kasashen chadi zaki iske kamaru nan najeriya har ma wani bangare na yanzu shi kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilaberi ya yi kira ne da a fara shirin tunkarar lokacin rani kasancewar ba a fafe gora a ranar da za a yi tafiya. shi dai abin da ya kamata tun yanzu ruwan wannan ya zamanto an yi amfani da su a gaba tunda akwai bayan damuna akwai lokacin Eh, rani inda za a iya amfani da ruwan nan masu yawa wanda suka sauka kuma a wannan lokacin ma allah yana ba da dama da za a yi noman da ake so kuma a ci amfanin shi fiye ma da wa'innan watannin kaɗan na damuna to bisa kan haka ne kamata a gaskiya a shirya ma wannan noman rani kuma ni gani nake shirin da ya kamata a yi tun yanzu ne kamata a yi shi da ba a jira har guri ya kure tukwana a shiga shirye-shirye kuma allah ne yake da kowane lokaci lalle amma dai allah ma ce ka tashin tayaka a kuma irin yanda ake hangen wannan damuna ta bana a gaskiya da akwai manya-manyan dalilai da ya kamata mu yi shirin bayan damuna saboda kan nazari da aka yi yau da kusan wata uku zance a baya akwai wata babban kungiya wadda ake kira project wadda ita take kula take hange da kuma nazarin yadda damuna wadda muke ciki zata tahi yadda za a gudanar da ita kuma da irin abun da zai iya zuwa ya je zo to ka gani dai a yanda suka yi hangen ma a lokacin nan ta fanni da yawa ba a sa ba abin da ya shahi wa'annan matsaloli na ambaliyar ruwa da ake samu ga sunan duka kasashen eh, wanda aka sani na sahel tun karo tun haro tun daga sudan a abin da ya kawo chadi ya shigo niger nigeria somali kuma su burkina ina tsammani har zuwa senegal a nasa bangaren kuma masanin tattalin arziki mazaunin abujan najeriya rabiu tukur hassan ya ci gaba da bayani ne akan irin tasirin da ambaliyar za ta yi akan tattalin arzikin kasashen nahiyar ta afirka kamar kamfanin fulawa sai an yi alkama za a samu kamfanin shinkafa sai an shuka shinkafa zai aiki kamfanin da ke sai da shinkafa a kantuna a shaguna a kasuwanni duk wani mai sana'ar da ke waɗannan sana'o'i shi ma sai noma da kiwo da samar da abinci sun samu sannan kowa zai iya samun shi ma ya aikata ya amfana sannan ƙasa ta numfasa da ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya rinka motsawa ta da al'ummar ƙasa za su amfani shi wannan ambaliya da aka samu a wannan shashi na najeriya abu ne da mutukar yana da mutukar muhimmanci da zai iya samar da tasiri kala-kala da daidai gonakin da ruwa ya wanke su da hasarar da za a yi ba kankani ba domin ana maganar daga cikin matsaloli da dama muke fama akwai tashi-tashin hankula da ya hana mutane noma bangarorin kuma da aka dan samu da ke dan zaman lafiya ake noman ga ambaliyar ruwa ya wanzu ya kuma zo gonaki da yawa da aka shuke-shuke aka saka kuɗi aka abin nan ana gabar kan yin hasara abubuwan da aka samu saboda haka wannan abu zai iya wanzar da karancin kayan abinci a nan najeriya a arewa da kuma matsalar da karancin kayan abinci ke iya wanzarwa a kasuwanni shine na sa tsadar kayan abinci wanda a tarihin najeriya ba mu taɓa fuskantar tsadar kayan abinci ba irin wanda muka fuskanta bayan zuwa wannan gwamnatin baya da kuma wannan zuwa wannan gwamnatin ta Dr. Murtala Gada bai yi sallama da mu ba sai da ya yi tsokaci akan ibtila'in da ta auku a birnin Maiduguri. Wanda ya raba dubban mutane da muhallansu sannan hukumomi suka sanar da mutuwar mutum talatin. Al'amari na Maiduguri gaskiya akwai ban tausayi idan aka kalli abin da ya faru. kamar yadda na samu labari kuma muka gani a mafi yawa bidiyon da ke yawo a kafafen sada zumunta akwai wani dam nasu alaudan wanda shi yake samar da ruwan sha garin maiduguri ina ganin da kewaye to wannan dam din ya fashe ina ganin saboda yawan ruwan sama da ke shiga a cikin wannan dam din har ya kai ya kai level din da ruwan kamar yadda ake gaya man yana haurawa ta saman dam din so gaskiya a wannan lokaci ya kamata a ce mutanen nan sun ɗauki matakin da duk ya kamata a ce sun ɗauka aiga na buɗe shi tun ma kamin shi kai wannan level domin a ƙa'idance ya kamata a ce suna da wata manuniya abubuwan da za su iya nuna musu ciya haka zai iya faruwa kamin aukuwar fashewar dam saboda duk lokacin da dam ya cika ba ka da wani option da ya kamata ka yi ko matakin da ya kamata ka ɗauka shine ka buɗe ruwan nan su fita a hankali yadda ba za su yi wa mutane barna irin yadda aka gani ba yanzu domin idan ya fashe nama shine ake gudu irin abin da ya haifar yanzu shi ke faruwa har koyaushe. mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a wani sabon shirin. To ma da masu saurare lokaci yayi da za mu buɗe layukan mu domin mu ba ku damar bayyana ra'ayoyi kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin waɗanne abubuwa ne suke haddasa tsadar kayayyaki da tsadar rayuwa a najeriya lambar da za ku kira kamar kullu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma a fara saka alamar tarawa sannan ɗaya muna kuma da mai kira na farko daga jihar nasarawa wake kan layi daga nasarawa magana garba daga nan karamar hukumar doma nan jihar nasarawa na'am To a gaskiya kwan kayayyaki ko kuma kayan marori da abinci da sufuri a mai da aka yi. Kuma ga shi har yanzu a yadda da ke tunanin mutalakawa za mu samu sauki a wannan tallafi sai kuma ya hauhawa. To gashi kuma an samu kara kudin mai din da inda muke tafiya a ɗari biyar yanzu ya zama dubu ɗaya da ɗari biyar. Abin da muke saye dubu ɗaya yanzu ya zama dubu ɗaya da ɗari biyar. saboda haka mu talakawa muna roƙo kuma ita ta san halin da talakan muke ciki don Allah don annabi muna roƙon su don girman Allah su janye wannan tallafin in kuma da akwai wani hanya da za a samar ma talaka sauki in dai an janye wani abu ko kuma mai ya samu sauki to komai zai sauki tunda komai to madalla ne akan mai to madalla na nasarawa bari mu je jihar Kebbi wake kallaye a Kebbi kuna magana da adana ai da kanan ba gida to madalla malam ada menene ra'ayinka dangane da abin da muka faɗa hakikanin gaskiya mu duk abin da ya muna wanga tsada ta tsarin rayuwa hakikanin gaskiya ga tallafin mun kinki duk shekka na ga tsada ta rayuwa saboda in an dan muna tallafin mu na in Allah da kayan mu su arfa sannan kayan goya su arfa muna roƙon don Allah shugabannin mu manyan mu don Allah su tausaya mu talaka don Allah su neman talafin mai ko su bi ta wata hanya saboda haka na gode sai an jima to madalla sai kuma kwantagora ta jihar Niger wake kan layi na san yin na kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar Niger to madalla injiniya menene ra'ayinka tsakani da Allah wanga abin da ya faru a kasar mu Najeriya faraki babu abin da ya kawo illa ya tallafin mai saboda ka ka kaya an ɗauko masu kuɗi kullum ka cikin bulunki ta yaya za a yi a taho kuma a samu sauki yanzu daga kwantagora zuwa mina naira dubu takwas ne kuɗin mota da kwantagora zuwa ne naira dubu goma sha ɗaya ne kuɗin mota da sun dubu uku dubu biyu da ɗari biyar to ya za a yi a taho kaya kuma a dawo na ake a sauki don haka in ba shugaba ya gyara ba to gaskiya wanga halin rayuwa da ake ciki kunnuwa ne mun ga da gani Allah karki mana magani. To amin amin sun ma amin injiniya bari mu je jihar Bauchi a dawa muke a jihar Bauchi. Ina magana. Ina ga. Jaya daga Ina ga sai ka sake bayyana sunanka ba mu ji ba me kace? Ina magana da shugaba gaya ne daga karamar hukumar Nisa. To madalla a bayyana ra'ayi a takaice. to alhamdulillah kowa dai ya sani da wannan tsadar mai da ya tallafi da aka yi ya kawo tsadar kayan musulunci sannan kuma shugabanni ya kamata su sani kan cewa Allah zai ya su ranar gobe saboda haka da magana shugaba ta ya da tarjama a kan harkokin karamar hukumar to madalla to bari mu koma jihar Niger a wa muke tare da shi daga Niger kuna tare da Ibrahim ne wanki hula garin mai gobe a Kimba jihar Niger to madalla muna jin ka to game da hawa kayayyakin abinci a Najeriya abu ne wanda mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin saboda ainihin sun shugabanninmu sun nuna a fili a kara ba sa tausaye mu kuma ba sa jin kanmu kuma ba sa son ci gaban najeriya domin idan ba haka ba zai wa a ce abincin da za mu ci kuma Allah hukunci Allah ba mu lafiya ya ba mu karfi a kasar nan kuma Allah ba mu arzikin nan amma ka je ka ta karfi mu karfi ka ba nema ka dan ka ci amma abin ya gagare ka kuma inda su kara jawo wannan wannan masifa da bala'i kamar bangaren man fetur kuma ya rike tabbatar da cewa alƙawarin da suka ɗauka abin tambaya ne wanda ke Allah ba taba taɓa barin su ba abin da ke da musu kenan. To madalla bari mu je makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar niger wake kan layi a niger. To kuna tare da wani babban mai sauraron ko Abdu Kasko nan muke unguwar wadata tawali da birnin Adam jamhuriyar niger Ni ra'ayi na da zan badawa a wannan matsala da ke faruwa na hawa-hawa farashin abinci gaba ɗaya a Najeriya. To sai mu ce zan yi tallafin man fetur ɗin nan shi ne kawo wannan matsala. Amma muna so fi su don Allah da annabi. gwamnati ta zama da 'yan kasuwa da masu hannu da ne a zama amini ke kawo matsala saboda talaka bawan Allah mai ɗan ƙaramin hali ya samu sai saboda a dubi ma'aiki a dubi Allah irin yanayin ƙasar da yanayin da ƙasar nan take ciki. Mala Abdu ana cewa Mala Abdu Mala Abdu ana cewa wani lokaci irin matsalolin in suka shafi wannan ƙasa za su shafi wannan ƙasa tsakanin Najeriya da Nijar ya abin yake ya shafe ku kuma. eh abin zai shafe ne saboda yan uwa dan zumma ne da yan zumma muna fata ai da haka ne ne bugu nake dan Allah to madalla bari mu koma ibadan wake kallayi daga ibadan eh dina na ma maluka dan tudu a ibadan nan kan karshen ake ne na'am me ra'ayi nan a da rayuwa da eh mutu cikin gwamnati a Najeriya ta zo da fitar da mutu sun a ce gwamnati ta yi tsari da mai talakawan kasa sun yi kuka sun yi zanga-zanga an ɗaure an nemi alfarma a rage mai kuɗi an yi zanga-zanga a kasa mutane an ɗaure don haka wannan gwamnati ta yi tuki da wani kyawar ta zo wadda yake yi tuki da zalunci wadda yake tana so ta kassara talakawan najeriya gaba ɗaya ni dai muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan gwamnati ta apc su kawo ya mayar mana gwamnati pdp domin gwamnati pdp to muna godiya kwarai da gaske na ibadan bari mu je jihar wa wake kan layi a naija Kaje Mutala Alkusa ina injiniya mai gero makeri ne mu dai muna roƙon shugabanni don Allah su taimaka su ji tsoron Allah su gyara halaye wanga halin rayuwa da a ciki a sauke farashin ma fetur ya dawo kasa in farashin ma ya dawo kasa to insha Allah ko ni da yake da daidai to madalla Allah shugabanni suna rejin ko to muna to muna godiya kwarai da gaske a malam injiniya mai gero makere kuma kai ne kiran mu na karshe tare da fatan waɗanda aka yi kiran domin su sun ji to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaice a yau aka sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar na kikiro da kujerun dindindin biyu daya ga kasashen afirka da wadda za ta zagaya tsakanin kananan kasashen tsibiri masu tasowa a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yunkurin yin hakan na zuwa ne a ƙoƙarin da amurkan ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da amurka wato da afirka inda da dama ke cike da bacin rai ganin yadda washington ke mara baya ga isra'ila a yakin da take yi a gaza da kuma hankoron zurfafa dangantaka da kasashen yankin pacific da ke da mahimmanci wajen dakushe tasirin china a yankin Ƙasar Australia ta tuɓe kambun yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin sa su a yayin tsawon lokacin da aka ɗauka ana yaƙi a Afghanistan. a yau alhamis ministan tsaron australia richard mayeres ya shaida babban majalisar kasar cewa manyan jami'an sojin da suka yi aiki a afghanistan za su rasa kambunsu mai daraja a aiki bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yaƙin afghanistan tsakanin shekaru 2005 da shekarar 2016 a yau alhamis amurka ta ce tana ci gaba da matsin lamba ga isra'ila na ta kare wuraren jin kai a gaza kwana guda bayan wani harin da isra'ilin ta kai akan ginin wata makaranta ta majalisar ɗinkin duniya da ta kasance mafaka ga falasɗinawa waɗanda ya iya ɗaiɗaita inda mutane sha hudu suka rasa rayukansu inda ya haɗa da ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya su shida To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ne gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu Saida Handum ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.